DW darasin rayuwa. to ma Dalla masu sauraron mu. To yau ina ga dara ce za ta ci gida ko? Kwarai da gaske abin ya jiyo eh, kanmu. <laughs> to haka ne. To aikin jarida dai na ɗaya daga cikin ayyuka da masana'antu da annobar corona ta jijjiga faɗin duniya baki ɗaya. Kwarai kuwa kamfanonin buga jaridu da mujallu da dama sun tsaya cik, wasu ma sun daina aiki wasu sun tafka asara a sanadiyar rashin samun tallace-tallace kamar yadda aka saba saboda annobar ta corona. Kuma kin san wasu 'yan jaridun rediyo musamman da na talabijin sun rasa aiki wasu kuma an zaftare musu albashin su ramatu saboda rage aikinsu da aka yi da kuma ma'aikata da aka rage da wasu kamfanoni da ma'aikatu suka yi duka dai saboda wani mataki ne na rage yawan jama'a a wurin aiki da dai sauransu. Haka yake to cikin waɗanda suka yi tsayin daka don yakar cutar corona a duniya 'yan jaridu na gaba-gaba baya ga likitoci. To, ina ɗauka ko za ki ce <laughs> kuma zarta likitocin ne. To, baya ga haka ramatu 'yan jaridu da dama sun sadaukar da rayuwarsu mm. musamman wajen fitowa su nemi labarai da kuma faɗakar da al'umma yadda za su kare kansu daga wannan cuta ba fa wai lokacin wai cutar ta tsaya bane lokacin ana tsananin ta wa uba ma shine musamman yadda ake yaki da labaran ƙarya akan wannan annoba a to yanzu bari mu ji yadda su 'yan jaridun ko kuma rawar da suka taka a yayin yakar wannan cutar ta corona daga bakin wakilinmu na kano nasiru salisu zango a jihar kano babban abin da ya fi tayar da hankali shine batun wasu mace-mace na al'ajabi da aka ringa yi waɗanda suka sanya mutane cikin juyayi sai dai duk da haka 'yan jarida sun ci gaba da gabatar da aiki a yanayi na fargaba da kuma fuskantar ƙalubale daga mahukunta. Aliyu Dahiru ɗan jarida ne a Najeriya ya ce babban abin da ya taya masa da hankali bayan fargabar kamuwa da cutar shine kuma yadda yake fuskantar tarjiya. Magana ta Allah ni akan kai na zama kasance binciken na ringa yin sa daga baya baya saboda rashin kayan kariya na wannan cuta sannan kusan duk al'ummar da na so na ringa hira da su za ga su kansu su ma ba su da kayan kariya daga wannan cuta. Wani abu da shi ma ya galabaitar da 'yan jarida shine batun labarin kanzan kurege da aka yi yayin su akan cutar ta corona sai dai matashin ɗan jarida bashir sharfadi ya ce sun kamo bakin zaren to gaskiya a wannan lokacin dambu ne in yawa baya jin mai kawai dai an iya abin da ya samu kasancewa kasan abin da mutane ba saba da shi ba wani sabon abu ya zo ana cewa ga corona tun ma mukan ban fahimci wai mace ma corona ba ana ta kawo a faɗi gaskiya wasu da karya a kanta to wannan abin ya bada dama sai ya zama labaran da ake yadawa game da ita na karya sun fi na gaskiyar kusan yawa to wani abin ya ba mu matsala amma dai a hankali gaskiya mun dai iyayen mu ne ta hanyar mu rubuta a social media kila mu ce wannan abin fa da ake sa ba corona ba ce ba a'a wannan abin da ake sanyawa ga asalin abin da ya faru a yanayin aiki kuma da fargabar zama tare da abokan aiki lokacin da kowa ke fargaba ta yin mu'amala da juna Rikayya Abba Kabara na cikin waɗanda suka yi aiki cikin yanayin sanya takunkumi. To mafi yawanci zaka ga gidajen jaridun sun ce ma'aikatan su sauna a gida sai wasu 'yan kalilan waɗanda za su ci gaba da tafiyar da ayyuka suna zaune a suna zuwa aiki sannan kuma da haka ana kokari a sa wannan takunkumi na rufe hanci da baki ana ba da tazara tsakanin juna sannan ana amfani da sinadarin nan na sanitizer don tabbatar da cewa su ma ma'aikatan jaridar ba su kamu da wannan cuta ba duk da cewa an samu rahotanni da suke tabbatar da cewa akwai waɗanda suka kamu da ita. da yawan 'yan jarida dai sun sha fama da kalubale a wannan lokaci yayin da wasu ma suka kamu da cutar a fagen fama ƙarshe aka killace su ni ma dai na fuskanci gwajin cutar lokacin wata mura mai tsafi amma sai da aka kwashe kwanaki goma sha tara sakamako na bai fito ba lamarin da ya kusa jefa ne cikin yanayin cutar damuwa amma dai mun tsallake su daɗi a karan farko nasir salisu zango dida bilu hausa daga kano najeriya To madalla a gaida Nasiru Zango yan jaridu kenan wato banda ke. <laughs> Eh, to shi kenan. To a lokacin da ake tsananin annobar wasu tashoshi da dama ciki har da nan DW Ramatu an mm. samu sauye-sauye da dama na wasu shirye-shirye ciki kuwa har da shirin wato a zaɓi sanka ko? Eh, wanda shi ne ma eh, kuma shi ne ma aka mai gurbinsa da wannan shiri da suke ji yanzu haka. To koya abin yake ni a gidajen rediyon gida Hajiya Zainab Omar ita ce shugabar sashen shirye-shirye na rediyon tarayya da ke birnin Yola a jihar Adamawa wato Fambina FM kenan? haka ne wato ne eh, gari <laughs> ya haka fombina fm <laughs> fombina ya shafi awannin da muke gabatar da ayyuka a lokacin saboda ana nema a rage yawan ma'aikata a rage cinkoso sai zamana lokacin nan muna, tashi karfe goman dare sai muka dada shi zuwa takwas na dare kuma an rage yawan ma'aikata don ba a son cinkoso kamar yadda gwamnatin tarayya ta bada muna ƙarƙashin gwamnatin tarayya ne mu mm. to gwamnatin tarayya ta faɗi cewa daga 'yan eh, mataki sha biyu zuwa sama su ne za su zo aiki ƙasa kuma za su bar aiki za su mm, daina zuwa ya shafi albashinsu ko ko kaɗan bai shafi albashi ba bai shafi albashi ba ba mu sauke shirye-shiryenmu ba sai dai abin da muka yi kokari sai zama kowane shiri ana mai da hankali ne akan faɗakarwa hatta labarin mu na wasanni sai da muka mai da shi maganan corona saboda me yasa akwai 'yan wasannin ma ni ba 'yar ba na da interest sosai akan sport amma dai mun san cewa akwai dan sport din ma da ya mutu so a lokacin nan kullum maganar labarin wasanninmu a'a an kashe wani kwallo saboda corona an daga buga wani wasa saboda corona suwaye suka mutu suwaye corona ta shafa a harkan wasanni to hajiya zainab kenan shugabar sashen shirye-shirye na fombina fm a can yola din tura matukin san ya kamata mu jiyar da su ma masu sauraro suka ji da wasu sauye-sauye da cutar ta tilasta kawowa musamman a gidajen rediyon cikin gida da kuma na waje din labarina na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Adam Muhammad Dibbe daga nan kasar Chadi. To, ko shakka babu zuwa corona a duniya wato ya ya zamanto wani abu ne mai ban mamaki wani abu ne wanda yake bayi tsammani zai faru ba kuma ya faru a lokacin da muka ji labarin wani ciwo da ake kira corona ya kulla a lokacin nan ba mu yi tunani ko ba mu yi zaton ba hakan za ta faru har ya zamanto wannan ciwon ya dakatar da kusan in ce duniya baki ɗaya sai gashi da kaɗan-kaɗan ciwo yana tana suwa kaɗan-kaɗan har ya kai gashi ya kasance ya shafi tattalin arziki da kuma ilimi da kuma duk sauran abubuwa na rayuwa kasancewa ta ni da nake a nan kasar shadi kuma wanda yake sauraron labaru irin su DW Hausa tabbas wato ciwon corona to ya kawo muna wato cikas game da wannan sauraron da muke daga cikin shirye-shiryen da muke samun karuwa da su irin su kuma su sauraro da sauran kuma wa SMM ko kuma in ce ra'ayoyin da muke faɗi a na Facebook ya kasance wanda zai gabatar da su ma a can gida ne zai gabatar da su ko ta hanyar waya a kira shi ya gabatar. Sa'annan kuma mu wanda muke rubuta na masu sauraron ya kasance wani lokaci ma an da shi ba mu samu yadda za mu rubuta shi yadda za mu bayyanar da ra'ayoyin mu kamar yadda muka saba a da to gaskiya wato ciwon da wato ya kawo wato cikas ga rayuwar mu baki da ke ma duniya gaba daya ni kasancewa ni kaina ni din nan wato wannan ciwo da ya kawo na ɗibi kamar misali wata uku gaskiya duk aikin da nake ya tsaya To Adam Muhammad Gitta kenan ɗaya daga cikin masu sauraron kafafen yada labaran duniya. To a tsakiyar watan Afrilu hukumomi a ƙasar Jordan sun tsare shugaban gidan talabijin na Roya da wasu ma'aikatanta bayan yin wani labari akan irin rashin aikin yi da kuma rashin kuɗi da laborori ke fama domin samun biyan bukata mm. wajen ciyar da iyalansu a lokacin da ake cikin dokar kulle ɗin nan ramatu. To wakilin ma'azindar na Malam Hami ne ya mana ƙarin bayanin tasirin ayyuka da kuma rahotanni masu alaƙa ko wato da cutar ta corona a jamhuriyar Nijar. Na yi rahotanni na irin mutanen da suke fuskantar matsala ta rashin ababen sufuri kun san daga wannan gari zuwa wancan lokacin da aka hana musamman ma daga nan zuwa nyamai ko kuma wasu kasuwanni da aka hana cin kasuwannin nan. mun yi rahotanni tare da masu ababe da dama kamar masu sayar da abinci a cikin kasuwanni wanda kasuwannin an rufe babu wanda su zo ko tashoshi mahayan motoci an hana 'yan motoci su yi sufuri sai 'yan acaba wato 'yan kabu-kabu wannan duk mun yi rahotanni akan hakanan sannan kuma mun yi rahotanni bisa kan masu sayar da abin da ya shahi shi kanshi wannan canhu da masu ɗinka shi da kuma yadda jama'a suke fuskantar matsala ta kyama eh, me ka lura kowane irin yanayi irin waɗannan mutane suka shiga a lokacin nan a da dama mutane sun shiga cikin hali na tagayyara duba da irin yadda wasu ɗin sai sun je sun huta sun samu ne sannan za su kai iyalin su samu sukawa a bakin salati waɗansu ɗin kuma aiki ne suke yi sai wata ya mutu wannan albashin shi ne suka sama ido da shi ne za a ba su to ba su huto ba ba su samu wannan albashi ba da dama wasu wanda suke cikin ma'aikatu in ka duba kamar wanda suke kama ma jama'a haka duka irin waɗannan dai abubuwa ne kan yara mota mutane sun shiga cikin hali na ha'ula akwai wanda zaka iya kwatanta irin tausayi ko jimami da kaji yayin haɗuwar ka da shi a lokacin rahotanninka eh akwai wani bawan Allah wanda ya zo tahiya ta kawo shi daga jihar Agadas zai wuce jihar Difa kuma ya ce a cikin halin bulaguro ne yake kudansa sun kare dan a tasha ma sai da aka mai kudi kudi aka cika mishi can inda ya hayo gidan mota da ya zo nan kuma an kullace su kuma ya ce a can in ya je aiki zai kama mutum ya ce wa'adin ma da zai koma ya kama aikin har ya wuce yanzu in ya je koma ya samu koma ma bai koma ba fa ya ce in ya koma bai san ba ma halin da zai shiga domin aikin sai ya riga ya lalace kuma gashi da iyali ya baro iyalin shi a garas kai matsala ce ba karama ba mutane suka shiga wannan na tausaya mushi kwarai mutuka gaya to akwai kuma wani rahoto haka da kai misali wanda ya tasiri wurin gwamnati na kawo ɗauke ga irin waɗannan mutane da suka shiga wani hali Eh, na yi rahoto bisa kan abin da ya shahi mutanen da suke cikin hali na matsala kuma amma wannan matsala ta ana cewa kamar suna ɗauke da cutar nan ta coronavirus duk da mutanen ba su yadda aka naɗi muryarsu ba wannan ya lazana su kuma sun gwada jama'a suna kyamar sa unguwar domin ni kaina a lokacin da na je gidan inda ake cewar mutanen suna fama da corona ni kai na unguwar aka rika dubi na ana dubi kamar na shiga gidan ne to na shiga in na hutowa zan ma magana Allah sa da na huto takim takim da wuce ne tafiya ta ni dai na gana da mutanen wanda su suke ganin dan shi kan shi mijin matar guda ya ce wane kar ka shiga gidan nan an hana shiga don kai ba yadda za a yi mu hana ka shiga ne amma likitoci sun hana fa ba a shiga wannan wuri amma haka nan na kife kawai na eh, arada da faɗin kai na shiga na je na huto to wannan kwarai ka gani daga bisani kuma an samu an ba dama wato hukuma ta ba da dama ga irin waɗannan mutane kamar sakin ragama ne su samu damar su walala a lokacin kuma al'umma suka ɗan rage 'yar kyama ta irin waɗannan mutane to a gaida na Malam Hammi daga Zandara. haka to ya abun ya shafi zamantakewar aiki ne misali a nan <laughs> ramutu lokacin fitar wannan ko da yake kai ma eh, <laughs> ka san ai eh. yanda abubuwa eh. suke an zo ma gaba ɗaya dama ya ma ake fama ne zumuncin ka san ga yanda ake yin shi tun da an baro gida mm. sai abun ya sake dagula lissafi ma ba a iya zumunci da wuya ka ga dan uwanka abokin aikinka sai ka kwashi kwanaki baka ga kowa ba in ma ka ga mutanen ne daga nesa nesa idan aka zo wurin aiki kuma to kasan da mm. akan yanzu kamar da mobi za mu iya kasancewa ɗakin gabatar da shirye-shirye yawa kaga mm. yanzu babu wannan mutum mm. ɗaya ne a lokaci guda bayan wannan annoba akwai wasu abubuwa ko su sauye-sauye da kike gani sun zauna dindindin kenan ba za su komawa ba za su iya komawa daidai ba ah, to wannan dai kamar zan iya cewa na ci gaba ne tsafta Mm. Ka ga yanzu yawan wanke hannu mm. yawan tabbatar da cewa baka taba wani wuri da ke da ko kwayoyin cuta ke yawo ba za ina jin ni ina jin har karshe dai eh. zan ci gaba da <laughs> amfani da wa'annan matakan na tabbatar da cewa komai yana tsaftace wanke hannu a kai a kai da kuma dai tabbatar matakan dai tsafta dai. Eh, so kina ga suna ɗaya daga cikin abubuwan da dai za su ci gaba da zama a jikin mutane. Ƙwarai da gaske. Wani abu dai da nake ganin da nake fatan ganin cewa an kawar da shi shine eh, sanya Takunkumi. <laughs>